pasa ko yaushe mu ana ɗaukan mu mu mata mu mata masu rauni ne saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne wallahi maza suna da haɗin kai sai kiga sun haɗu sun yi maka ca a kai wanda sai kaga su suka kai nasara kai ba kai nasara ba mu kuma matan a maimakon mu supporting din yan uwanmu mata ba ma yin haka kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Najeriya ta keɓe ranar 27 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar ƙananan yara. Ranar da ake karrama ƙananan yara da ke makaranta daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da waɗansu malamai mata ke cewa dangane da wannan rana. Yau ma, muna tare da Zainab Muhammad Bununu wata 'yan fafutukar kare hakkokin mata matashiya daga jihar Bauchi. Za ku ji abin da take cewa dangane da koma baya da mata ke samu a fannin siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. a Najeriya sun shafa kusan shekaru 60 suna bikin ranar ƙananan yara duk 27 ga watan Mayu. Sai dai kamar yadda malaman da kallabi ya zanta da su suka bayyana, ranar ba ta da wani tasiri a rayuwar yaran ko kuma makomarsu. Malama Hauwa Lawal Jibrin da Hadiza Tata Gwani sun share sama da shekaru hamsin da uku tsakaninsu suna koyarwa. Za a iya cewa sun gajiya sun ga yau a fannin ilimi. Ga abin da suke cewa. ni ban ga amfanin wannan rana ba ta ranar yara mm. menene amfanin faritin da ake ma me ake so su benefitin a kan shi wannan faritin ai idan ana so a ce wannan ranar yara ce sai a samu wani abin da za a yi na musamman wanda zai zama positive impact a cikin rayuwar yaran nan kuma in aka ce faretin nan ba kowa ke zuwa ba fa wasu ake warewa daban a ce an tafi da su wajen fareti su sauran yaran suna gida wani daga nan ya tafi yawon shi ba a san ma inda tafi ba sai dare ya dawo to ka tafi fareti ka wuni tun daga fitowar rana har zuwa haɗuwar ta kilatin karfe shida kana wurin fareti har karfe uku baka ciwo baka sha ba kai ba a koya maka ba kai ba a baka wani abin da zai zama wani abin da za ka iya tasiri zai iya tasiri a rayuwarka akan shi ba to sai ga me masudin da shi bai da wani benefit a cikin rayuwar yara tunda ba abin da suke karuwa da shi gaskiya To malama Hadiza inda a ce gwamnati za ta nemi shawararki da yake ke ma kina malaman makaranta mene da za ki so ki ga an yi na daban da wannan ranar za ta yi tasiri? Eh to ni ma dai abin da na ga wanda ya kamata a ce za a yi wa yara abin har ya tasiri ya kamata a ce kamar yaran an an girmama su an ba su abubuwa kamar yadda ita malama Hauwa ta faɗa kuma gaskiya ne yara za su je ne su sha rana a wajen babu ci babu sha tukunna wasu ma in suka tafi tun safe akan tashi kamar karfe biyu a dawo haka eh, kamar karfe ɗaya haka a dawo gida daga baya kuma a ce su koma da yamma kuma duza za a yi wani wasanni da sauransu to a hakan wasu yara ma ba sa dawa gidajensu za su zauna a wajen su ce sai sun jira an gama za su zauna da yunwarsu da ishirwarsu to da a ce za a tallafa musu da wani abun da za a tarare su a wajen a ba su su wannan to a nan kaga yara ma za su ji kwarin gwiwa yin abubuwan kawai dai ni abin da na gani kenan sauran kuma yara ma wanda suke gida wasu sukan bi su a hakan ma ko da ba sa tafi za su bi su su je su ma iyayensu ba tare da su sani ba ni dai gwamnati ko muke ba za a yi wannan rana da aka keɓance ta ranar yara to a kyautata musu a ba su abin da za su ci su sha to a nan za su ji daɗin abin. Malama Hawa na farko dai ku iyaye ne, na biyu ku kuma malaman makaranta mm. ku kuna da wani ikon faɗa aji game da wannan lamari ko kuma wannan tsari? To, ai ikon faɗa aji gwamnati kaɗai ke da ikon su faɗa su yi. Amma kuna da ta cewa? malami. To ai shi malami aka ɗauke shi a cikin aiki. za ga shi malami wa shi da da shi da babu hudu ɗaya suke a wurin aiki in aka in ma kace kai malami ne a wani wurin ka je sai a kalle ka arena ka to ina ga a ce ka da abin cewa me zaka ce a wurin tunda ba a kalle ka da daraja ba to sharar me zaka bada wanda za tasiri a bannin mutane ai babu ita bari in zo gare ki malama hadiza yau da muke ah. hirar nan an tsunduma yajin aiki a najeriya yi mun bayani eh. a kan yadda wannan yajin aiki ke shafan harkokin ilimi kama daga firamare har dai kowane mataki na tsarin ilimin Najeriya. To gaskiya ka yana shafan tsarin ilimi saboda yajin aiki ne in an yi shi yara ba za su ko wasu ma yaran daman akwai yaran da suke son irin hakan ta kasance saboda ba za su samu su zo makaranta a koyar da su ba ba sa son zuwa dama amma yaran kuma da suke son karatu irin wannan yajin aikin yana yana don kwafar da su su ba su samu karatu ba su ba su zauna a gidajensu ba suna yawo mu dai gaskiya wannan yajin aiki mu ba ma ganin tasirinsa a kayan yara saboda koma bayan ilimi ne a yara har ga Allah ba sa samu a koya musu. Malama Hawa, ni ma 'yar Katsina ce kamar ke, mene da kike gani yake kawo koma bayan ilimi musamman arewacin najeriya wanda kowa ya sani abin da ya kawo koma baya a ilimi a cikin arewa abu biyu ne zuwa uku na ɗaya malamai suna bukatan su ma a koyar da su ka je ka yi nce ka taho ko ka yi digiri ka yi first digiri ɗinka a education ka zo ka fara malanta babu wani training da ake baka ilimin da ka taho da shi shi ɗin da kake ta amfani da shi ba a yi advancing ɗinka ba zuwa wani level ɗin to wannan abin shi ma yana kawo koma baya sannan population ɗin yara a cikin aji daidai yanzu ana samun sauƙi, ana samun gine-ginen azuzuwa da ake yi makarantu ga ana ta gine-gine infrastructures to amma shi ma duk da haka akwai yawan populations na yara wanda malami ɗaya bai iya handling a ce kana samun yara fiye da hamsin a aji at least in an baka aji yara hamsin su za ka iya monitorin ɗinsu su za ka iya controlling su amma an baka yaro fiye da hamsin ta yara ka kai controlling dole abin da zai kawo ci eh, koma baya da yawa a cikin ilimi a arewaci sannan abu na uku game da kika magana mu yaranmu a yanzu sun riga sun samu ransu wani abu ne na daban wani yaro bai damu ya zo makaranta ba ko a yi yaya ba abin da ya dame shi ya riga ya san at the end in ya zo jarabawa za a taimaka mashi ya ci jarabawar shi tahiye shi za a taimaka mashi ya samu admission university ya tahiye shi ko in secondary ne za a ba zai samu admission ya tafi su ko malamai ga su nan Allah na tuba an baka albashi ba a yi wani abin da za ka ji daɗin albashin ka ba za ka ji daɗi ka koyar ma yaro shi ma ya iya za ga to ai nawa ake baka nawa ne albashin ka ai bari kawai in je in zama na nima ko kuma an ɗauke ka an kai ka wani ƙauye wanda ba ka iya zuwa to ta za a ilimi ya je wurin an ɗauki wanda ke katsina yanzu an kai shi safa na a ce je aiki ta ya zai je ya kicin a wurin ta ya zai je ya koyar to dole fa ilimi ya koma baya ya ja baya sosai a arewa inda gwamnati za ta nemi shawarar menene kike gani ya kamata a yi wani mataki za a ɗauka na inganta harkokin ilimi a jihar katsina da kuma arewacin najeriya baki ɗaya ni abin da zan ba gwamnati shawara abu biyu ne na daidai fuskan albashin malamai akwai abin da malamai suke cewa shi aiki malami baka iyawa baka gama kuma ba a yaba maka to ya kamata a ce gwamnati ta kalli wannan abin da malamai suke duk abin da za ka ga mutum yawancin manyanmu sai da suka fara malanta suka zama wani abu za ga wani ya zo saboda aikin malanta shine komi saukin samu da ya shiga ya fara zai fara hangen wani abu can da ya samu sai tafi me yasa saboda an ga albashin ma'aikaci bai da wani rana gare shi saboda an baka albashin nan shi kaɗai ne a dogar ba wani ba wani allowance ba komai ba wani hazard ba komai wanda ko malami ke cikin hazard tunda allin nan da ake amfani da shi yana affected din idanunmu za ka hi malami ya kai wani lokaci har amfani da gilashi to ya kamata gwamnati ta duba a taimaka malami a ƙara mashi albashi kuma duk abin da malamin nan yake yi saboda 'ya'yanmu muke mawa kuma saboda kanmu malamai abu na biyu kamar da ni magana na yi roƙo na yi yaranmu a ba su a taimaka a inganta musu wurin zama a tanada musu wurin zama a cikin aji in aka yi haka an wadatar kuma workshop da na ce a dinga training din malami yana da kyau a dinga workshop ma malamai wanda shi zai ƙara masu sanin abin da ma ba su sani ba wanda ma suka sani ya kwanta masu za a ƙara tada musu wannan abubuwa nake so gwamnati ta duba ta yi la'akari da shi a taimaka mu domin mu samu ci gaban ilimi a cikin jihar mu da kuma mu gabaki ɗaya. madalla shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan kuna biye da shirin a makon jiya muka karɓi bakuncin Zainab Muhammad Bununu wata 'yar mayar kare hakkokin mata wadda take sha'awar ganin mata sun shiga siyasa dumu-dumu. A yau ta bayyana abin da ya sa mata suke baya a fannin siyasa. ko da yaushe mu ana ɗaukan mu mata mu mata masu rauni ne saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne wallahi maza suna da haɗin kai sai kiga sun haɗu sun yi maka ca a kai wanda sai kaga su suka yi nasara kai baka yi nasara ba mu kuma matan a maimakon mu supporting ɗin ƴan mu mata ba ma yin haka mun karan kanmu muna da matsala saboda me yasa saboda mazan sun riga sun farraka mu ya mace ba za ta yi sapotin ya mace yar uwanta ba ina ga kamar ita wannan yar majalisan jiha din da ake magana a lokacin ni ma na taɓa yin magana a lokacin yadda aka yi mata aka yi waje da ita din tun da yadda kowa yake da yancin da zai tsaya ya yi maganansa ita ma ta yi magana ta sai a bata daman ta yi maganan ta in bai zo daidai da yadda tsarin doka ya ce ba tukunna a ce za a yi hukunta ta amma da yake ya mace ne shiru kake ji amma inda wani ɗa namiji ne hakan ya kasance da shi zaka ga an yi ta kuma za a san a ɗauki mataki a yawa to me yasa mata idan suka samu suka ga mata suna fuskantar irin waɗannan wannan kalubale ko kuma rashin adalci me yasa mata ba sa tsayin daka ko kuma su ɗauki matakin nuna goyon bayan 'yan uwansu mata. Kwarai da gaske akwai rishin goyon bayan mata. A ni kullum ina faɗan cewa ko siyasan ƙasar na ne. Wallahi idan har mace za ta fito ta tsaya ta zaɓi 'yar uwanta mace ko shugaban ƙasa ne mata za su iya yi. Don akasarin masu zuwa su yi zaɓe wallahi mata ne. Matasa kuma 'ya'yanmu ne. Duk inda mace take matashi yana tare da ita. saboda ya san cewa ita mai tausayi ne kuma za ta masa adalci. Saboda haka mu mata mu ne ba ma goyon bayan 'yan uwanmu mata shi yasa abubuwan mu suke tafiya wani iri. Kuma hakan ya samo asali ne game da cewa ko an jin kishi ne ko menene duk kuma an ce wai kuma hausawa suna magana cewa ciwon mace na mace ne amma ba sa duba su la'akari da wannan cewa ciwon mace na mace ne har ki goya wa yan uwarki baya wallahi ni a kullum ina faɗan cewa in dai har ya mace za ta fito ta ce za ta goyi bayan ya mace yar uwanta ba ba inda ba za mu kai ba mu mata Kuma wasu abubuwan za ku same shi da sauƙi da izinin Allah. To barin koma kan batun tsayawa ki takara. Yi min bayani akan ainihin gwagwarmaya da kika a wannan kuma me ya sa baki kai ga nasara ba kuma daga wancan tsayawa takaran kin haƙura kenan ko kuma akwai ki da niyyar ci gaba da wannan fafutuka har sai kin kai ga nasara a wannan mataki. A wancan lokacin da na tsaya takara mun fara kamfen da sauransu to sai aka zo aka rushe maganar zaɓen ƙananan hukumomi. abin da ya sa kenan duk ba mu kai wani labari ba amma na ɗan fuskanci matsaloli haka yaya ina ɗa mace bahaushiya zan tsaya takara a karuwanci ne a ne irin kalamai da marasa daɗi wanda zai zubar maka da mutunci ba irin wanda ban fuskance shi ba amma ni tun da na san cewa na yarda da kaina a kullum dama abin da nake faɗa kenan ki yadda da kanki kuma ki ki san cewa za ki iya kawai ki yadda da kanki in kika yadda da kanki to za ki iya yin komai in dai ta bangaren eh, ci gaban rayuwa ne kuma al'umma su amfana ki yadda da kanki farko in kika yadda da kanki komai za ki iya ni ban damuwa da duk wasu kalaman da ake fafaɗa ba to amma sai aka zo aka ce an fasa maganan mazaɗin ƙananan hukumomi sai aka naɗa kantumomi ne abin da ya kawo mana abin nan kenan to kan tomomi kin gamsu da yadda ake zaben domin wannan affirmative action din da mata suke magana samun a ba su kaso 35 cikin 100 din nan ba wai sai ma an tsaya takara ba wannan ma ya hada da guraben shugabanci da gwamnoni suke bayarwa ko kuma ake a hukumance dai gwamnati take bayarwa a jihar Bauchi ya lamarin yake to alhamdulillah a jihar Bauchi wannan karo kaman a yadda nake fuskanta an samu ci gaba. Don shi mai girma gwamnan jihar Bauchi gaskiya ya ɗan yi ƙoƙari ya wa mata matsayi sosai gaskiya. Mata suna nan a cikin gwamnatinsa. ba kamar sauran gwamnatocin da suka cuɗe ba gaskiya ana ɗan samun ci gaba amma mu muna buƙatar ma ya ƙaru ya fi haka muna buƙatan mata su su zamanto an daɗa samun cewa mata sun kasance a cikin gwamnati sosai ba wai a a ringa cewa wai kuma ni a koyaushe ina faɗa cewa fa abin da za a ba wa mata fa ba wai ko alfarma ne ba fa sun cancanta ne a basu kasancewan su ma suna cikin al'umma kuma mutane ne kuma su ma suna buƙatan yanda ɗa namiji yake buƙatan ya rayuwa haka ɗa mace ma take so ta yi rayuwa to saboda haka ta cancanta ne a bata ba wai ko alfarma ba ne. him

Nan kuma za mu ji sa'aya a shirin wannan makon sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin lokacin da za mu karɓi bakuncin Madam Helen Bako wata 'yan Najeriya da ta shafa sama da shekaru talatin tana aiki a fannin harkokin kula da al'umma a nan Amurka. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa. da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Zainab Muhammad Bununu da bakin da muka gayyata a wannan mako Malama Hawa Lawal Jibrin da ke malinta a Katsina da kuma Malama Hadiza Tata Gwani wadda take koyarwa a Azare jihar Bauchi. A madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.